Masu kallonmu da sauraronmu za mu tattauna tare da wani matashi. To Hausawa na cewa waƙa ga bakin mai tafi daɗi. Da farko muna son mu san sunanka. Sunana Yahaya Muhammad. Sunanka Yahaya Muhammad. A wace unguwa kake? Ina zaune ne a bayan karma, jihar Zamfara Ta. Yau gashi, wannan gidan TV mai albarka ya kawo ma ziyara don ya ga yadda kake gudanar da wannan jirgi shin wannan jirgi da kake gabatarwa a ina ka koye shi ai to gaskiya shi da wannan jirgi ban koye shi ga kowa ba ila kawai dai masiya ce wadda Allah ya baka to ka huta shi nan ya wani hanya ce na Allah ya ajiye minta samun abinci na to yaya ake haɗa wayannan in yanzu misali ina son in haɗa wannan jirgi da me da me zan mallaka ko kuma da me da me zan samu a kai eto eh eh ina yin su da gongo kaga ka samu irin gongon tina irin na fi samun mota haka za ka san akwai wasu kamar cikin gareji haka za ka samu wasu mutane na nan su keɓaɓɓu ne ka ga in kana so a canza ma motan ka fenti za a yi mata canjin fenti to da wanga gongon sunan shi gongon tina to wannan shi gongon tina in aka samo shi yana sawo wasu duk guda naira ɗari to shi wannan jirgin yana buƙatar a samu biyu don har za a rage ne in ka samu bango biyu za ka zo ka zauna ka kwantar da hankali ka sa ƙwaƙwalwarka cikin aikin da natsuwa hmm. sai ka zo ka fara yankawa da almakashi da guduma da ƙusa sannan ka samu wani dutse da za ka aza ƙasa sannan da wani katako wanda za ka ringa sa kusa tana shiga sannan ne sai ka zo shi kuma sai ka sa takalmi na jinka hmm. sai ka fara yankawa kai za ka fitar da wasu abubuwa daga ciki ka yi menene ka yi menene duka dai duk abin da kake so ka fitar nan ciki na jirgin ka samu ranka jirgi za ka yi kuma jirgin za ka haɗa amma gaskiya ba kowa zai iya yi ba saboda abin bai ne. Mm. to yanzu kana kamar aji nawa a makaranta eh to da yake din dai ba sa makaranta da wuri ba mm. amma yanzu ina firamare aji biyar okay yanzu kana aji biyar eh. saboda ba a saka makaranta to yanzu wannan jirgi ne kuma wannan ba karamar fasaha ba ce ba wanda za mu iya cewa kowa da irin baiwar da Allah wata ta'ala zan iya cewa wannan baiwar da Allah wata ta'ala ya mani to yanzu idan ka samu tallafi daga gwamnati ko da masu hannu da shuni shin kana ganin kana iya kera babban jirgi ko hasu mota da dai sauran wasu abubuwa haka da sauransu insha Allah na daɗe ina wannan tunanin ina tunanin Allah ya kawo wanda zai iya ɗaukar nauyi a yi wasu abubuwa wanda ya kamata a ce an samu wani abu da su mm. insha Allah za a iya haɗa jirgi helicopter wanda mutane za su iya su shiga duk saboda abubuwan daga kayan aiki ne mm. kuɗi kuma suke goni mm. inda kuɗi ba abin da ba za a yi ba insha Allah ina da tabbaci da kaina na yanzu da kaina zan iya haɗa jirgin da za a haɗa babban jirgi sosai insha Allah to yanzu wani kira kake yi ga gwamnati game da ta tallafa ma game da wannan aiki da ke yi. Yau ga ka ɗan asalin jihar Zamfara kuma Gusau kuma a nan bayan Karama bypass. Wani kira za ka yi gwamnati don ta shigo ta taimaka ma? Eh muna kira ga gwamnati. Mm. gwamnati ma musamman mutanen da ke cikinta masu kishin kasa mm. saboda ka kaga yanzu abun alfahari ne ce an samu wani yaro a cikin jihar zamfara wanda yake hada jirage wanda shi dole za a samu wani ci gaba kaga ci gaba ne najeriya da akwai irin wannan ci gaban za ka gani ana samu sosai za a gani mutane suna ɗagawa tattalin arzikin ƙasa taruwa zai ana ɗaukar irin waɗannan mutanen masu experience mm-hmm. za ka ga komi yana ƙaruwa yana ƙaruwa Da duba sauran wasu ƙasashe irin manyan ƙasashen nan za ka gani duk wani abubuwa da aka ganin suna ƙara yin sama suna ƙara haɓaka ƙasar su tana yin sama duk irin waɗanga abubuwan ne za ka ga wannan yana da wata basira ta an kawo shi an ɗora a saman wani abu shi ma wancan an kawo shi an ɗora sai ka ga ana tashi sama ana tashi Ka a kai matsayin da ake so to da ƙarshe wannan jirgi yanzu idan aka ce ana son a ɗauke ka ka zan ki koya ma mutane zai iya wa? eh to kawai da na faɗa ma ba kowa zai iya yi ba amma in aka ce koyarwa ita koyarwa ta kunshi komi in dai aka ce koyarwa to za a iya koyar da mutane to da ƙarshe wannan jirgin yanzu in zaka sai da shi zai yi kamar nawa eh to ina haɗawa ne ina sai da akwai na ɗari hudu akwai na ɗari biyar akwai hannun naira dubu akwai kenan ma yana da dai sauki dai kenan dai yana da sauki kenan to yanzu don mai so kenan zai iya garzayowa a nan bayan karma eh. hotel sai ya neme ka da sunanka da adireshin ka ko da zai ka ba da wani tallafi to za ka iya faɗin namban wayanka saboda wasu za su iya neman ka kila ba don kuma na ƙarin bayani ko kuma kila wani tallafa ma da aka so sai ka faɗi namban wayanka a yanzu ba da waya yanzu da waya eh, to babu matsala wannan gidan tv mai albarka duk wani abu ya taso insha Allah za mu iya neman ka kuma za mu iya kai ka wuraren da insha Allah ba za ka yi eh, tunanin ka ya wuce nan insha Allah yanzu muna godiya bisa ga lokacin da ka bamu kuma insha Allah gwamnatin gata ta Honorable Muhammad Matawalle ina ganin zai kalli wannan bidiyon kuma insha Allah na san zai yi wani abu saboda yana son matasa kuma yana son taimakon matasa a kai. Muna godiya.